Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 21 ga watan Mayun 2021. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Tsakaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ta fara aiki yau Juma'a da karfe biyu na safe agogon GMT, abinda ya dan maido da kwanciyar hankali a Gaza da Isra'ila. A yau Juma'a jami'an Pakistan suka yi watsi da zarge-zargen da aka yi na cewa ministan harkokin wajen kasar ya yi wasu kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi a talabijin a jiya Alhamis. ma'aikatar lafiyar kasar india ta sanar da samun sabbin kamun cutar covid-19 mutum 259,591 a yau juma'a cikin sa'o'i 24 kanin labaran kenan a cikin rahotanninmu za ku ji karin bayani kan kisan sardaunan kwantagora bashir sa'idu na maska to muna cikin alhini kwarai da gaske na wannan rashi da aka yi kuma dama muna cikin hargaba da ƙauyukanmu wanda ke zagaye da mu ni su yan ta'addan suna cikin wannan daji za kuma mu ji yadda aka yi galaba kan wasu masu garkuwa da mutane a ilela bayan sun tafkata asa sun halbe mutum guda ya mutu ga Allah wanda ya zo taimako in wuce mata yana ce sun mutai mun ka tai suna tai da mu suna yawo da mu cikin daji za kuma a ji bayani kan irin abubuwan da aka cimma a taron paris wanda shugaban najeriya muhammadu buhari ya halarta kamar kowace ranar juma'a muna dauke da shirin na duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Tsagaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ta fara aiki yau Juma'a da karfe biyu na safe agogon GMT, abinda ya dan maido da kwanciyar hankali a Gaza da kuma Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce jiya Alhamis, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya sanar da shi cewa Isra'ila ta amince da tsagaita wuta tsakaninta da mayakan Hamas ba tare da wasu sharaɗa ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa zai je yankin nan da 'yan kwanaki masu zuwa don ya tattauna da Isra'ila da Falasɗinawa da kuma shugabannin yankin. Hamas ta harba rokoki kan biranen Isra'ila daga Gaza tun daga ranar goma ga watan Mayu akan abin da ta ce Isra'ila ta keta hakkokin bil'adama a kan Falasɗinawa a birnin Ƙudus. Isra'ila ita kuma ta mai da martani da hare-hare ta sama da na makama a tileri kan shugabannin mayakan Hamas da kuma gine-ginen ƙungiyar. Kasashen duniya sun caccaki Isra'ila saboda harin da ta kai wanda ya taba wasu dogayen benaye da sansanoni 'yan gudun hijira da kuma wasu wurare abinda ya haddasa mace-mace wasu kuma suka jakata. A yau Juma'a jami'an Pakistan suka yi watsi da zarge-zargen da aka yi na cewa ministan harkokin wajen kasar ya yi wasu kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi a talabijin a jiya Alhamis a lokacin da yake magana akan rikicin Isra'ila da Falasɗinawa. Takaddamar ta fara ne bayan da ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya faɗawa Biyana Gola Driga wata mai gabatar da shiri a talabijin ɗin CNN cewa Isra'ila ta gaza wajen kawar da hankalin masu suka duk da alaƙa mai ƙarfi da ƙasar ke da ita da wasu. Mai gabatar da shirin ta tambayi shugaban na Pakistan ya bayyana irin alaƙar. Qureshi ya amsa da cewa Isra'ila na da ƙarfi ina nufin kasar na da iko kan kafafen yada labarai masu sukan lamiri sun caccaki kalaman kureshi a shafin twitter ko da yake ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen a wata sanarwa da ta fidda a yau juma'a ma'aikatar lafiyar ƙasar india ta sanar da samun sabbin kamun cutar covid-19 mutum 259,591 a yau juma'a cikin sa'o'i 24 Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta kuma ba da rahoton samun mace-mace sama da dubu hudu. Cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins ta ce India na da mutum miliyan 26 da suka kamu da cutar cikin mutane miliyan 165.5 da suka kamu da cutar a fadin duniya. Amurka ce kadai tafi yawan waɗanda suka kamu da cutar inda take da mutum miliyan 33. Kasar Argentina ta sanya dokar kulle mai tsauri da za ta fara aiki gobe Asabar zuwa 31 ga watan nan na Mayu. Babban jami'i a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Amurka ya faɗawa Washington Post cewa yana tunanin Amurka za ta iya kaucewa sake fuskantar yaduwar cutar kamar wutar daji. Anthony Fauci ya ce idan ƙasar ta cimma burin shugaba Joe Biden na ganin an yi wa manyan mutane kashi hamsin cikin ɗari akalla rigakafin cutar kashi na farko zuwa hudu ga watan yuli to bai ga hadarin sake fuskantar yaduwar cutar ba muddin aka ci gaba da yi wa mutane rigakafin kamar yadda ake yi yanzu An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji ƙarin bayani kan yadda wasu 'yan ta'adda suka kashe sardaunan kwantogora Bashir Sa'idu na Maska. Mustapha Nasiru Batsari gare ka. maharan dai sun auka gonar mai martaba sarkin sudan na kwanta ne alhaji sa'idu na maska da ke ƙauyen udara kusa da garin na kwantagora da tsakiyar ranar alhamis dinnan. inda bayan sun kashe waɗannan mutane ciki har da sardaunan kwantagora alhaji bashar sa'idu na maska suka yi awon gaba da shanu masu tarin yawa mallakar sarkin honorable shehu s power shine shugaban ƙaramar hukumar kwantagoran ya ce a halin da ake ciki karamar hukumar ta kwantagora tana cikin wani yanayi na tashin hankali. To muna cikin alhini kwarai da gaske na wannan rashi da aka yi kuma dama muna cikin hargaba da ƙauyukanmu wanda ke zagaye da mu. Dauka amma hakikani su yan ta'addan suna nan cikin wannan dajin. Wato ba su yankin ba yanzu. Suna nan cikin yankin ba wai sun fita ba ne. Shi ma dai Galadiman kwantagora Alhaji Shehu Yusuf Galadima ya ce masarautar kwantagorar ta kaɗu kwarai da wannan wannan al'amari a saboda haka akwai bukatar ɗaukar mataki ta fannoni daban-daban domin shawo kan matsalar. Abinda za mu dai ce wannan lamari Allah ka mana sauƙin shi. Eh, wannan babban hitina ne. Da gwamnatin tarayya da ta jihohi da kuma hatta ma ƙananan hukumomi da ma al'umma gaba ɗaya wannan abu yaƙi ne wanda ya shahe mu duka gaba ɗaya. Ana bukatan a haɗa kai. Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai rundunar 'yan sandan jihar Niger bata ce komi ba akan wannan sabon hari na kwantagorar. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da kai wannan hari kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. To Allah ya kaddara shi a marigayi din yana cikin gona a lokacin a lokacin yana ganin kamar sun wuce shi suna nan kwakwance suka yi wannan kai masa hari kamar yadda. To shi kaɗai ne abin suka kashe koko akwai. An ce akwai mutane biyu a cikin gona to ina zaton cewa kila ma cikin ma'aikatan gonan ne kusan mutane biyu aka ce an kashe a cikin gona ban da shi karan kansa. Wannan dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da 'yan bindigar suka kashe wasu sojojin Najeriya guda uku a ƙauyen leballe kusa da garin na Kwantagora. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida Mustapha, kada a shagala ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Masu aikin ceto sun gano ƙarin garawaki sha biyu a jiya Alhamis. yayin da fatan gano mutane 26 da suka bace ke raguwa bayan da wani jirgin ruwan dakon kaya mai ɗauke da mutane 261 ya natse a yankin ruwan mumbai a kasar india a lokacin da aka yi wata mummunar guguwa a yankin a wannan makon a cewar jami'ai ranar larabar da ta gabata aka ceto mutane 186 na karshe kuma tun daga lokacin sojojin ruwa masu aikin ceto da suka yi amfani da jiragen ruwa na yaƙi guda biyar da jiragen saman hango abubuwa da kuma jiragen sama masu saukar ungulu guda uku gawar waki kadai suka gano a kan ruwan a cewar mai magana da yawon sojojin ruwan mumbai kwamanda mai hul karnik yanzu gawar da 49 aka gano tun lokacin da aka kaddamar da binciken ranar litinin a cewarsa ya kara da cewa yawancin waɗanda suka tsira da gawar wakin da aka gano sun isa mumbai Shekara sha ɗaya kenan manyan hafsoshin sojan ƙasa na Afirka da sojojin Amurka suke haɗuwa duk shekara don taron ƙolin sojan ƙasa na Afirka wanda ake gudanarwa tsawon kwanaki hudu. inda gamayyar sojojin ke tattaunawa a kan batun barazanar tsaro a nahiyar da kuma yadda dakaran haɗin gwiwa za su magance barazanar tare. kwamandan sojojin amurka na kudancin turai a afirka manjo janar andrew m rowling ya ce tun daga wannan lokacin yanayin tsaro ya canza sosai haka zalika hanyoyin da sojojin suka gwada wajen magance duk wata barazana taken taron da aka yi a karan farko a shekarar 2010 a birnin washington dc shine kafa dangantaka mai karfi da kuma tabbatar da ta. a wannan shekarar an yi taron ne ta yanar gizo a wuni guda ranar 19 ga watan mayu wanda wakilai daga kasashe sama da 40 suka halarta. da Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma a Najeriya za mu nufa inda za a ji yadda dubun wasu masu garkuwa da mutane ta cika a yankin Ilela na jihar Sokoto. Bayan da aka musu taron dangi biyo bayan aikata wata ta'asa da suka yi. Ga wakilin mu Haruna Mamman Bako da cikakken rahoto. Dubun waɗansu maharama suke da nafas ne ta cika a garin Garuwa karamar hukumar mulki Illila ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke iyaka da birnin Kwannin jamhuriyar Nijar yayin da suka kashe mutum guda a garin Araba duka dai a karamar hukumar mulki Illila da ke kilomita biyu kawai da birnin Kwanni yayin da suka arce da mutum biyu. Alhaji Mustapha Isa Garu Ciyaman ya yi mini bayanin yadda suka yi sa'ar sarbe 'yan kidnappers a garin Garu. Sun zo farko mutanen suka isko gari holke suka gudu suka sake komawa allah ya taimaka lokacin da sun ka zo sun kai dai buge-buge da mutane allah ya kaddari sun ka tserike suka tserike suka baro gari mutane sun ka biyo su suka kama bai shigar su suna da nisa suna halbe-halbe mutane dai sun ka bi su karshe sai da sahiya ta yi sahiya na yi jama'a nan su kuma an buga waya ko ina ana cewa a kawo doki aka kama su mutum guda ɗaya sun ka sara ga kai da hannu da adda amma sun yi halbe-halbe wurin Allah bai kaddari sun ka halba kowa ba to batutuwa na nuna cewa mutanen garin wasu martabobi gare su an yi ta halbe halbe har sashe bai cin su to alhamdulillah ka san ba kiranin abu lalle dai roƙon Allah an kace in an mutum na roƙon Allah Allah zai kare shi a lokacin da nan leƙa ko a garin Araba na sadu da ɗaya daga cikin mutane uku da masu garkuwa da mutane ɗauke da manyan bindigogi in ji sa har da masu sarrafa kanunsu daga ciki suka tafi da su kamin su sako shi tare da sulalewa da mutum tumbi da suka yi garkuwa da su a halin yanzu domin jin yanda abin ya wakana sunana ibrahim mamman sunan ibrahim liba to lalle jiya da dare haka ne da makwabci na dan ni yi barci ma sai mai daki na ta tabe ta ce tashi tashi kai ina ji ana cewa makwabcin ka ya kawo kuɗi sai ni zabura to cikin dakin na wannan akwai dush can gaba sai ni ta wurin dush ina saurare kawai sai ni ji sun harbi makullin kowa ko kake in ce in dawo na in hito kawai sai ga wasan shigo cikin gida suka kama bincike dai abinda akwai dai duka suka dauke yan kuɗin da nan sun ka dauke ko da suka ce mu ta waje in sa riga ni sa riga muka ta waje sai iske makwabci na da wani sun kama su biyu suka ce moci sun halbe mutum guda ya mutu ga Allah wanda ya zo taimako in wuce mu tai ce so mu mun ka tai ka ga mu suka tara mu ga mu zuwa ga mu zuwa suna tai da mu suna yawo da mu cikin daji can sun mashin ko ga kasa ga kasa ga kasa da can ga daji sai suka ce mu tsaya ce kai ka kara mana kuɗi mun ji an ce kana harkoki kana sai da kayan mota da mi da mi makwabcinka kuma yana sai da tayis da sauransu da ce to faɗi na wannan suka ce a ya nan gaya mana akwai masu faɗa mana duk abin da kuka yi ce to gaskiya na amma ku yi hankuri ai mu ba mu ce ina ai ba magana hankuri kai ka ba mu kuɗi ka ceci rayuwarka ko mu kashe ka yanzu haka dai a wannan iyakar ta jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya masu garkuwa da mutane na ci gaba da sakin su suna ƙara mamaya ta hanyar kan hari a duk inda suke bukata a karamar hukumar ke lela abinda ke sawar dukkan masu halin sulalewa a cikin dare sukan yi hakan daga cikin gidajensu ko garuruwansu domin kwana da neman mafaka a garin birnin kwanne ta jamhuriyar Nijar sai safiya ta waye Haruna Mamman Bako na birnin kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. An gaida Haruna har yanzu dai muna Najeriya inda za a ji bayani kan abubuwan da aka cimma a taron Paris bayan dawowar shugaba Buhari. Da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya tambayi mai baiwa shugaba Buhari shawara kan yada labarai Garba Shehu abubuwan da aka cimma a taron sai ya ce. dama bukatar taro dai ne a taimaka wa kasashen afirka samu hanyoyi da za su kada injin tattalin arzikin su tunda rayar arziki ta zo da ba taɓa ganin irin ta ba ciki shekara ashirin da saboda haka kudi ake nema kuma an samu yarjejeniya bankin duniya bankin IMF da hanyoyi daban-daban akwai kudade masu yawa da aka ware za kasashe har na turai din ma wajen biliyan ɗari da hamsin duk da cewa Afirka biliyan talatin da uku kacal aka ware kuma za a same su cikin sauki kuma za a biya su a lokaci banda haka akwai matsala ta ciwon corona wanda kowa duk duniyar nan zuwa allura da aka yi a afirka kashi biyu bisa ɗari kawai aka kawo saboda haka taro ya amince za a nemi a cire wato a bada izini ga kasashe irin su Najeriya su ma fara yin allura nan ba tare da sun biya kuɗi ko sun saya a ba. A ɗauke wato izini na wanda yake da allura a ba su damar muna fata cewa su ma wannan za a samu ɗaukar akwai yarjejeniya da ake cewa za a kafa wata ƙungiya ta haɗin kai ta taimaka ma juna tsakanin tajirai na Afirka da tajirai na kasashe da suka ci ba domin su aiki tare a nemo jari a zai kamfanoni don a samar da aiki musamman da matasa a cikin wani tsakasarar lokaci nan ban da aka akwai kuma shi ma dai karen taimako da kuma gano matasa 'yan afirka waɗanda suke da basira da hazaƙa da suka yi kirkire-kirkire waɗanda suke in ba tare da irin tallafi na ƙasashen da suka ci gaba ba ba za su samu su ci moriyar basirar da suka yi ba su su ma akwai tallafi na musamman da To Malam Garba maganar tsaro ita ce ta fi damun 'yan Najeriya akwai wani abu da za a ci moriya gan yaƙi da matsalar tsaron nan da ta dabaibaye ma magana tattalin arziki da ci gaban ƙasar Najeriya? To magana tsaro wannan ai tattaunawa ce tsakanin Najeriya da Faransa. Kuma an samu kyakkyawar fahimtar tsakanin shugaba Macron da shugaba Muhammadu Zama da suka yi a tsakanin su shugabannin nan guda Macron ya bi albishir cewa faransa a shirye ta ta yi amfani da duk wani abu da suke da shi don ta taimaka wa najeriya da kasashen nan na tafkin chadi da na sadar zaɓe wajen yaƙi da mashalar da take ta damun kuma su shirya macron yana labari cewa dan ashirin da biyar fatunan da ta su na tafkin chadi bayan don su tattauna rasuwar idris davis shugaban chadi kuma tattauna mai baya a yi zuwa nan irin makasudi da mutane ya ce zai kashe kunne zai sa ido jibotu jera da suka yi tsakanin ta shafi bunƙasa harkar tsaro a shirye yake faransa za ta shiga a yi da ita don ta taimaka. an gaida umar Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. amurka na wannan mako zai tattauna ne kan wani rangadi da jakadar amurka a najeriya mary beth leonard take yi a kasar don tabbatar da ana gudanar da ayyukan ci gaba da amurka take tallafawa najeriya sannan za ku ji cewa hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta najeriya nidda ta rattaba hannu kan wani daftarin yarjejeniyar aiki tare da cibiyar mass challenge mai kula da harkokin fasahar sadarwa a amurka domin bunƙasa tattalin arzikin najeriya ta wannan fuska. sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo madalla to kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin jakadar amurka a nigeria mary beth leonard na rangadin wasu jihohin kasar da nufin gane wa idanta irin ayyukan ci gaba da amurka take tallafawa nigeria don tabbatar da ana aiwatar da su a ziyarar tata ta baya-bayan nan ta yada zango a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya kamar da wakilinmu muhammad nasir ya aiko mana a wani rahoto da ya haɗa mana domin tabbatar da ayyukan da ke gudana a ƙarƙashin ƙawancen amurka da najeriya na tafiya yadda ya kamata ya sa jekarar amurka a najeriya mary beth leonard duk da matsalolin cutar corona ta dukufa ga ziyarar jihohin najeriya da zumar karfafa hulɗayar da ke tsakani uh, wasu lokuta akan samu wahala wurin isa wasu wurare saboda matsalar rashin tsaro amma muna ƙoƙarin shawo kan waɗannan matsalolin akan hakan ne ma samu ke aiki tare da hukumomi da dama a matakai daban-daban akan kalubalai da najeriya ke fuskanta ba yiwuwa a ce za a yi hulɗa ne kawai a fanni ɗaya kamar a ce aikin noma ko kiwon lafiya dole ne a kula da dukkanin fannoni kamar shi samu matsalar rashin tsaro domin tunkarar dukkanin kalubalen da ƙasar take fuskanta bisa ga lura da alfanun da ke cikin shirarwar na kasar amurka yasa jagororin al'umma ke nuna buƙatar faɗaɗa ƙawance kamar yadda da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol ya bukata muna duban ƙara faɗaɗa ƙawance da gwamnatin amurka da hukumomin da ke najeriya musamman a haujin ƙarfafa lamurin jama'a a haujin bunƙasa ilimin 'ya'ya mata a sokoto da kuma bunƙasa ilimi baki ɗaya da kuma ƙarfafa lamuran mata da matasa jihar kebbi ita ma tana da shirarruwan raya kasa da take kawance da ƙasar ta amurka Jakarar Amurka ta ce ta ziyarci jihar Kebbi ta gana da gwamna Bagudu su yi nazarin yadda saka kudaden Amurka a fannin ayyukan noma zai iya yin tasiri wajen samar da abinci da kuma wadata kasa da abinci tare da amfanin jama'a domin dama uh, shine makasudin karfafa uh, gwiwar jama'a su da kufa ga ayyukan noma. Amurka dai ta nuna gamsuwa da yadda gwamnatocin da take hulɗa da su ke bayar da haɗin kai domin ganin cewa al'ummomin su sun amfana da shirarwar na raya ƙasa na ƙasar ta Amurka. Madalla a gaida Muhammad Nasir. To a wani labari makamancin wannan, hukumar bunƙasa ilimin fasaha sadarwa ta Najeriya NIDDA tare da bahanu kan wani daftarin yarjejeniyar aiki tare da cibiyar masu challenge mai kula da harkokin fasaha sadarwa a Amurka domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ta wannan fuska. a wannan hira da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuri ya yi da mai magana da yawun hukumar ta Nidda Hajiya Hadiza Umar jami'ar ta yi karin haske dangane da wani yarjejeniya. Muna so ne a ce Najeriya ya zama jagora a harkokin fasahar sadarwa a nahiyar Afirka da samar ma um, matasa um, cibiyoyin nazari da bincike akan harkokin ilimin fasahar sadarwa sai kuma na biyu muna so mu karfafa gwiwan matasa masu basira a fannin ilimin fasahar zamani din saboda a sada su da kamfanoni haka da cibiyoyi wanda za su tallafa musu sannan kuma haɗin kan namu kuma da masu challenge din zai ba da tallafi ne a wajen aiwatar da tsare-tsare wannan hanyar kirkire-kirkiren fasahar sadarwa zamani a kasanmu na Najeriya. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke cewa ya kamata hukumar ta nidda ta warware wasu kalubale da suka shafi ayyukanta. Ita hukumar nidda eh, kamar yadda ta fara gudanar da ayyukanta eh, sama da kamar shekara ashirin kenan da ta wuce a Najeriya eh, ta zo da abubuwa daban-daban wanda kamar yan shekarun na baya-bayan nan abubuwan suke kara fitowa da ita aikace-aikacen nata da tallafin da take yi na gine-gine a bangaren ilimi da kuma cikin al'umma. To sai dai kuma kamar dan wani hanzari ba gudu ba yanayin kulawa da kuma tafiyar da ayyuka da kuma ko kuma kayayyakin da ita hukumar tanida take samarwa sannan kuma har yanzu akwai akwai gibi babba na ganin cewa mutane sun samu wayewar kai cikakkiya yadda ya kamata akan yadda za su sarrafa su kuma tafiyar da ita wannan sabuwar eh, fasahar zamani yadda za ta amfani su saboda akwai abubuwa da da yawa mutane suna da burin yi amma idan baka yi wa mutum jagora ba watakila wani ba lalle hankalinsa ko kuma tunaninsa ya kai cewa ai eh, yana da wani hurumi a wuri kaza ko kuma zai samu alfanu a wuri kaza da kaza ba Nura Haruna Mudi kenan wani matashin ɗan jarida a Najeriya. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin a wannan karo sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Nasir da Mahmud Ibrahim Kwari sai Juli Lathis Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa, yi wucin ƙarshen mako lafiya. a takaice ga Yusuf zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga gurin Sani Gulansi Kamfala Malam Madori da Aliyu Muhammad Ɗan Fulani sai ba mai Abubakar Yusufari suka ce, To gwamnatin jamhuriyar Nijar. muna miki fatan alkhairi da fatan samun nasara a kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kika ɗauɗa mara yi ba sani ba sabo wanda ya zama ruwan dare leƙa gidan kowa a ko'ina a faɗin duniya da fatar Allah ya miki jagoranci. Wasiƙa ta gaba kuwa cewa ta yi, to 'yan majalisun tarayyar Najeriya da ke ƙoƙarin ganin an kafa dokar ɗaurin shekaru goma sha biyar a gidan yari ga mai karban kudin fansa ko wanda ke bada kudin fansa a Najeriya. To tambayar da muke da ita zuwa gare ku ita ce, shin wani irin ƙwararan matakai kuka ɗauka wanda zai kawo ƙarshen satar mutane da neman kudin fansa a ƙasar kamun ku kai ga ɗaukar wannan matakin a Najeriya? Sako daga Aliyu Usman Takalafiya daga jihar Kebbi. ita kuwa wasiƙa ta gaba wadda ta fito daga gurin isa lawan girgir daga jihar yoben najeriya ya ce assalamu alaikum ya hausa janye yajin aiki da kungiyar kwadugon jihar kaduna ta yi abin yabawa ne matuƙa sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata a gwamnatin ta jihar kaduna da mutunta yarjejeniyar da aka cimma tsakaninta da kungiyar kwadugo don gudun kada angulu ta koma gidanta na tsamiya. A ƙarshe kuwa a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, muna mika saƙon ta'aziyyar sashen Hausa zuwa ga 'yan uwa da iyalai da masarautar Kwantagora da ke jihar Niger na rasuwar Alhaji Bashir Namaska, sardaunan Kwantagora, wanda Allah ya cikawa jiya da fatar Allah ya gafarta masa ya kyautata makwancinsa Allah kuma ya albarkaci abin da ya bari baya. Kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa don bitan labarai amma a takaici. tsagaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ta fara aiki yau Juma'a da karfe biyu na safe agogon GMT, abinda ya dan maido da kwanciyar hankali a Gaza da Isra'ila. Yau Juma'a jami'an Pakistan suka yi watsi da zarge-zargen da aka yi na cewa ministan harkokin wajen kasar ya yi wasu kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi a talabijin a jiya Alhamis a lokacin da yake magana akan rikicin Isra'ila da Falasdinawa. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta sanar da samun sabbin kamun cutar COVID-19 mutum 259,591 a yau Juma'a cikin sa'o'i 24. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta kuma ba da rahoton samun mace-mace sama da dubu hudu. Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. da fatan za a sake lalubo mu a shirin mu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri.